Fakewa da addini don furta kalaman tunzura jama'a a wani yunkurin haddasa hargitsi na kan gaban dalilan da suka janyo tashe-tashen hankula a ƙasashe da dama. Dalili kenan da hukumomin Nijar suka ga cancantar shirya wannan haɗuwa da ke tattara shugabannin addinin Islama daga sassan ƙasar. domin nazarin hanyoyin rigakafi in ji ministan cikin gida Bazo muhammad yanzu haka bamu da kowane tsari da gwamnati ta hidda na yanda za a buɗe masallaci kuma yanda za a yi wa'azi cikin masallaci kowa ya ga dama sai ya buɗe masallaci kuma ya yi wa'azi yanda ya ga dama eh, ana iya a taso amma mai wani hili a tsakan gari kuma a yi wa'azi ba tare da an tambayi wani izini ga kowace irin hukuma ba mutum yana iya zuwa rediyo ko telebijin ya yi wa'azi ba tare da ya shirya ba ba tare da ya tambayi umarni ba kuma yakan iya gaya maganganu wanda ba su dace ba wani lokaci kuma suke iya su kawo tashin hankali kenan wannan taron da muka yi zai ba mu dama mu tsai da ka'idodin shugaban kungiyar addinin islama ta alisan shek nuhu abdurrahman wanne ya yaba da wannan yunkuri na ganin babbar shawara ce suka kawo ga kasar mu kuma zai tabbatar da kwanciyar hankali cikin kasan mu shi addinin musulunci haka yake miƙe yake abinda qur'ani ya ce abinda sunna ta ce babu son rai ba a ce malami ni ra'ayi na a'a babu wajen tsarin masallatai menene addini ya ce wannan duka za mu gaya musu gaskiya abu yadda yake wajen wa'azi da ake yi wa'azi duka in ya hita cikin Qur'ani ya hita sunnan manzo Allah ba wa'azi bane ra'ayi ya zo daya a wurin malamai sabili kenan da Ustaz Muhammadu Ashiru Muhammad Tukur na kungiyar aufi reshen maradi ke gargadin gwamnatin Nijar akan bukatar daukar wasu muhimman matakan da za su ba da damar cin amfanin wannan shiri. Nijar koda tana da talauci to amma dai tana da arziki da wadatar da ba kowace ƙasa ke da ita ba shine zaman lahiya to kenan su ƙara kulawa da harkar addini su san da cewa shine tirken zaman zaman lahiya din ne in aka bar shi ya lalace to shi kenan fa sai dai Allah ya kiyaye kenan dan saboda gwamnati ta ce za ta sa tsari wannan mu abu ne na murna wanda muka dade muna jiran faruwar shi muna kiran gwamnati ta san da cewa wannan babban aiki ne ta dauka tuni dai hukumomin Nijar suka ce sun tanadi wata sabuwar dabarar inganta tsarin karantarwa a makarantun allo za mu yi nazari mu ga kaka za mu iya kusa da makaranta ta gargajiya mu koya ma yaran wata sana'a eh, wanda za ta ba su dama su riƙe kansu kuma su yi amfani da ilimin da suka samu. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.